Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه يشاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العليم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد bismillahi rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. radio hausa voh daga nan birnin teran ya fara watsa sa na safiyar yau alhamis kuma tayar amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su ba wani gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryen mu wanda suka hada da muryoyin masu sauraro duniyar mu a yau an soshin tarbiyya da kuma shirin shirinmu na ƙarshe afirka a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauke da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. jama'a masu saurare assalamu alaikum radio hausa boh mai watsa shirye shiryen sa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye shiryen sa ne har sau uku a kowace rana Shirin mu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 22 kHz 13,710. Sai kuma a mu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 11 da minti 20 zuwa 11 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana.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 ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. adala masu sauraro yanzu ga Aminu Ibrahim Kiyawa ya shigo tare da labaran duniya da dumi su. Ga labaran duniya farko muhimman kanin su. Iran ta yi watsi zargin da aka yi mata na sayarwa da ƙasar Rasha jirgi mara matuki. Ƙungiyar Hezbollah ta ƙasar Lebanon ta yi barazanar hana Isra'ila sayar da iskar gas. Shugaban ƙasar Iran ya ce ran gadin shugaban Amurka a gaba tsakiya ba zai samar da tsaro ga Isra'ila ba. Ƙungiyar ASU ta mayar da Buhari martani kan batun yajin aiki da take yi. Yanzu kuma ga cikakkun labaran. Iran ta yi watsi da zargin da aka yi mata na siyarwa da kasar Rasha jirgi mara matuki. Ministan harokin wajen kasar Iran Amir Abdullahiyan shine bayyana hakan a wata hira da aka yi da shi ta gidan talabijin inda ya nuna cewa iran tana kaucewa duk wani mataki da zai iya kara rurutautar rikicin kasar ukraine kuma ba ta taimakawa duk wani bangare da ke da hannu a rikicin ba har ila yau bai tabbatar da batun yiwuwar sayarwa da kasar rasha wasu na'urorin soja ba amma ya ce muna da dangantaka mai karfi tsakaninmu da kasar rasha ciki hadda da batun tsaro amma dai ba za mu taimaka wa duk wani bangare da yake da hannu a yakin na ukraine ba don muna fatan ganin an kawo ƙarshen yakin cikin gaggawa a ranar tun ta gabata ce wani jami'i a gwamnatin amurka ya yi kirarin cewa iran na shirin mika a ƙasar rasha ɗaruruwan makamai ciki har da na'urar da ke iya goya makamai masu linzami kana kuma ya zargi iran da shirin bawa sojin ƙasar rasha horo ka yadda su sarrafa jirgin sama mara matuki inda a cewarsa aka fara horarwar tun a farkon watan yuli da muke ciki duk da yake cewa bai bayyanar da wasu hujjoji da ke tabbatar da zargin da yake yi ba ƙungiyar hezbollah ta ƙasar labanan ta yi barazanar hana isra'ila sayar da iskar gas a wani jawabi da ya ta gidan talabijin a jiya laraba sojan ɗin ƙungiyar hezbollah ta ƙasar labanan sai da hassan nasrullah ya gargaɗi isra'ila da ƙasar amurka cewa idan aka hana labanan cin gajiyar arzikin da ke cikin teku to ba ta bari isra'ila ta yadda iskar gas da man fetur ba har ila yau ya kara da cewa dakarun soji na hezbollah na ci gaba da sa ido a dukkan wuraren da yahudawan sahiyuniya suke gabatar da suke suke a gabar tekun falastinu da ta mamaye kuma dakarun gwagwarmaya a shirye suke su yi amfani da sararin samaniya da teku da tudu wajen kai hari kan makiya domin kare haƙoƙin al'ummar labanan a cikin jawabin nasa ya kara da cewa shata iyakar teku yana da mahimmanci sosai kuma ita ce sahihiyar hanya ta ceto kasar labanan da al'ummarta ba wai yaƙi na cacar baki ba kana ya yi kira ga mahukuntan kasar da su yi amfani da karfin yan gwagwarmaya wajen kwato 'yancin al'ummar kasar a da za su yi da masu shiga tsakanin na amurka kuma kada su bari kasar Birtaniya da Isra'ila su yaudare su. Da yake ishara game da barazanar da ministan yaƙi na Isra'ila ya yi kuwa said nasrullah ya shawarce shi da ya tambayi sojin da suka sha kashi a hannun dakarun kungiyar hezbollah a yakin shekara ta 2006 yana mai jaddada cewa hezbollah yanzu ta fi karfi sosai ta fuskacin dakaru da kayan yaƙi fiye da kowane lokaci a baya shugaban ƙasar iran ibrahim ra'isi ya ce rangadin shugaban amurka a gaba da tsakiya bai samar da tsaro ga isra'ila ba da yake bayani a taron da ya gudanar da majalisar ministocin kasar ibrahim ra'isi shugaban kasar iran ya faɗi cewa ran gadin da shugaban amurka joe biden ya fara a gabas tsakiya a jiya laraba da ke sa ran zai bi kadin manufar amurka na kulla hulɗa tsakanin isra'ila da kasashen larabawa ya san da san cewa ba zai samar da tsaro ga gwamnatin mamaya ta isra'ila ba ya ce idan dai bar manufar rangadin shugaban amurka ita ce ƙara ƙarfa gwamnatin yahudan sahiniya da kuma karfafa dangantaka tsakanin isra'il da kasashen larabawa kwatattakon da sanin cewa hakarta ba za su cimma ruwa ba da ƙarshe nuna cewa iran na ci gaba da sa ido kan abubuwan da ke gudana a yankin ya ce a lokuta daban-daban mun bayyana wa waɗanda suke kawo mana saƙonni a ma'adin amurka cewa duk wani gigi na taɓa martabar ƙasar iran to zai gamu da martani mai tsanani daga dakarunmu. To masu da kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Ƙungiyar ASU ta mayar da Buhari martani kan batun yajin aiki da take yi. Ƙungiyar malaman jami'o'i ASU a Najeriya ta buƙaci shugaban ƙasa Muhammadu Buhari daga gana da kwamitin sasantawa da Farfesa Mimi Briggs ke jagoranta. Shugaban na ASU na ƙasa Farfesa Emmanuel Osekede shi ne bayyana hakan a wata yadda kamfanin labarai na ƙasa nan a wannan mako da muke ciki gwamnatin tarayya ta kafa kwamitin brics a ranar 7 ga watan yuni domin sake tattaunawa da kungiyar asu akan yarjejeniyar shekara ta 2009 ta da miƙa rahoton ta ga ministan ilimi malam adamu adamu a cikin watanni uku buhari a cikin wata sanarwa da babban mai magana da yawunsa kan harkokin ya'a labarai malam garba shehu ya fitar ya ce gaskiya ajiye ɗalibai a gida ya isa haka sai dai kuma dai ya ce ban fahimci dalilan da ya sa shugaban ƙasar ya ce haka ba alhali ba mu ne muka jawo ɗalibai ke ci gaba da zama a gida ba gwamnatin tarayya ta aiko da tawagar ta domin tattaunawa da mu kuma mun gama maimakon ta dawo mu. da faɗa man sakamakon tattaunawar sai dai muka ji hakan haka zalika ya buƙaci buhari da ya gada kwamitin tattaunawa da kuma sanya hannu kan rahoton da aka mika daga ƙarshe za ku cewa shugaban amurka ya isa isra'ila a rangaren da ya fara yammacin asiya a jiya laraba ce shugaban ƙasar amurka joe biden ya isa haramtacciyar ƙasar isra'ila a matsayin zango na farko a rangaren da zai yi a yankin asiya a lokacin da yake kokarin kara fahimtar da kawayen amurka a yankin game da halin da ake ciki kan rikicin da ke faruwa a tsakanin rasha da ukraine da hakan ya haifar da matsalar makamashi a duniya haka zalika a gadin nasa zai yi kokari wajen ƙara ƙarfa dangantaka da ƙasar saudiya wajen gani ya ja hankalinta da sauran ƙasashen yankin tekun fasha su ƙara yawan man fetur suke fitarwa a kasuwar duniya a lokacin da amurka take ci gaba da fuskantar matsalar lamba game da tashin farashin man fetur a duniya a lokacin jawabin nasa joe biden ya kaucewa ambaton sunan iran duk da karuwar zaman tankiya tsakanin tehran da tel aviv da kuma batun yarjejeniyar nukiliya da kulla tsakanin iran da sauran kasashen turai a shekara ta 2015 da aka fi sani da suna jcpoa ana sa ran biden zai kwashe kwanaki biyu a birnin kudus da isra'ila ta mamaye kafin daga bisani ya isa gabar yammacin kogin jordan domin gana da shugaban gwamnatin falastinu ahmad abbas abu mazin kafin daga bisani ya kama hanyar sa ta isa birnin jidda na saudi arabia wannan rangadin shine na farko a irin sa shugaban kasar amurka joe biden inda zai gana da mahukuntan kasar saudiya kuma ya halci taron koli na kungiyar haɗin kan kasashen tekun fasha ta masu saurare ƙarshen labaran duniyan kenan. Aminu Ibrahim Kiyawa kenan dauke da labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye shiryen mu. inda zamu fara da shirin nan na muryoyin masu sauraro tare da Hassan Barka. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan kurar haka sannan kuma da sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin da ya saba zuwa muku daga nan Radio Hausa BYH malami na farko idan ka shirya sai ka fara da gabatar mana da kanka. assalamu alaikum radio hausa ta jamhuriyar musulunci iran suna na gwani lawan game da ina so ku bani dama na tura sakona ko in ce zan yi tsokaci dangane da magana da shugaban kasar najeriya ya fada na cewa ya matse sauka kan karga mulkin nan don haka muna kira gare shi ai kundin tsarin kasa ya ba da dama a kan in ya ga dama zai iya sauka ko ya murabus domin kasashen da suka ga sun suna mulki kamar suna samun tasgaro na wajen karɓo wajen al'umma ai suna yin murabus don haka muna fata shugaban kasa zai gaggauta yin murabus assalamu alaikum sashen hausa rediyo iran na lawa alhaji abbali daga agadis jamhuriyar nijar to ra'ayina a yau akan yawan jama'a da ake ta magana na kasashe to ni abin da nake gani gaskiya yawan jama'a idan an tsaya an yi amfani da jama'ar ta hanyar da ya dace to arziki ne da kasa saboda duk kasashen da ke da arziki na duniya za ka ga kasashe ne masu yawan jama'a waɗanda suka fi arzikin ma za ka ga masu yawan jama'a jama'an ne to misali mu nan Nijar ake cewa ma a rage aihuwa to ni sai abin ta bani mamaki ma sai in yi daga ganin filaye ga sunan waɗanda ma ba a koyi da su kuma gwamnati ta ce wai nauyin jama'a to ai nauyin jama'a kowa shi ke rike kansa ba wanda gwamnati ke rike da shi kenan kamata ya yi abun jama'a a ilmantar da ita sai yawan nata ya zama to alkhairin ƙasa eh, idan aka ilmantar da ita kuma aka tashi aka yi aiki tukuru to za ka ga eh, jama'ar ta zama arziki Allah ya samu dace. Assalamu alaikum Radio Different. Ah, ina son ku bani dama in dan yi tsokaci dangane dangane da shi shugaban kasan shugaba muhammadu buhari da ya nuna cewa ya gaji bai ba da mulki ba ga wanda duk ake za a zaba to ai tsarin mulki ya ba da dama idan shugaban kasa ko shugaban kasa ko shugaban karamar ko mulki ko gwamna ko waye idan ya ga cewa shi akwai cece ku ce ko akwai kalubale a gabansa dangane da abin da yake shugabanci yana iya maye murabus domin akwai mataimaki akwai sakatare to da ga ni ban ga wani abin da ya kasance har shi shugaban kasa ya tara yan jarida najeriya ya gaya ma 'yan jarida cewa shi ya matsu da wannan mulki to shugaba muhammadu buhari kina da nake son in yi maka idan ka matsu da wannan mulkin to ka gaggauta sakin wannan mulki ka ba mataimakin ka domin mu 'yan najeriya dama da ka faɗi haka mu ma kamar mun matsu da kaya kuma mun damu da kaya kuma mun muna ganin cewa dai to kamar mutum ne wanda at yake koshi cikin wahala to haka muke gani mu 'yan najeriya mulkin ka muna cikin wahala idan kuma sakin mulkin ka ya zama alheri ga mu 'yan najeriya to muna farin cikin da ka gaggauta sakin mulkin nan don allah a ba mana da. lafiya za mu ji sauki na gode ahmed laden girka shugaban kungiyar murya talaka a najeriya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sashi hausa na gidan rediyo jamhuriyar musulunci ta iran mai magana kabir sila usman daga nan bakin kasuwar transa da magaram jamhuriyar niger tsokaci na yau zan yi shi ne dangance da wata dambarwa da ta barke tsakanin cote d'ivoire kuma da kasar mali yayin da cote d'ivoire ta aiko sojoji kimanin guda hamsin wanda mali bata san da wasu ba to da haka mali ta yunkuri ta cafke wannan sojoji tana binciken su akan makasudin shigowarsu kasar to da haka ko muke kira da da kasar mali ta ci gaba da rike sojojin wannan da ma bincika su ta la'akari da sojin wanda shugaban da ya turo su alasan watara aboki ne na kud da tsakanin shi da shi da macron macron ya ji haushin da mali ta kore shi a kasa ta haka ne yake neman duk yadda za a yi sai an hoto ma mali dan saboda a kawo mata cakulkulo da ma dambarwa a cikin kasarta shi yasa yake ta duk mai yiwuwa tare da alasan watara dan a gani kasar mali ta shiga halin kakanikai to da haka muke fata ga duk mutumin da yake neman ya tada zaune a kasashen afirka allah ubangiji tona nuna mashi asiri daga shi zuwa turawan da suke turo shi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barka ta hubi wani ta mai magana na agwa mai faci daga nan zandar. To duba da yanayin da muke ciki zai zo zogaci na a game da wannan kuɗi da aka bada na Nijar wanda kasashen duniya kasashen Afirka ma sun ce ko kasashen Turai suka yi ba kasar Nijar taimakon nan. Ina kira ga shugabanni magoya baya na shugaban kasar Nijar Muhammadu Bazum dan Allah dan annabi idan kudin nan ya shigo to a taimaka a danka su ga hannuwan da ya kamata a duba masu adalci wanda za su yi rabon dukiyar nan in ma abinci ne za a saya a saya a ba da shi da sauki talaka ya same shi cikin farashi mai rahusa lalle kan mun san ba za a iya ba talaka kyauta ba amma dai ya kamata a dan mishi sassauci idan aka in shinkafa ce aka zai ta jika goma to a sai da mishi ita jika biyar a samu a yi adalci a ciki na kuna agwa mai faci daga nan zanta. Salamu alaikum BOH murya jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana na zifi Ibrahim Rugar Malam Shagar Gamin daga Sokoto a tarayyar Najeriya. A yau na shigo fili ne domin yin tsokaci kan da ta barki dangane da kama sojojin sojojin da kasar Mali ta yi. Muna goyon bayan haka sosai sannan muna fata Mali za ta yi bincike kuma za ta ci gaba da yin bincike kan duk wani shige da fice da mutane ke yi domin a halin yanzu ba abin da turawan yamma ba za su kirkira ba gani ganin yadda ta bata da su ta je ta dokura shi sannan kuma dokura shi da ta yi bukata na biya su kuma ba haka suke so ba so muna goyon bayan ƙasar mali ta ci gabar bincike kuma ta faɗaɗa bincike kan duk wani shige da fice da mutane ke da a halin yanzu ba abin da ba za a kirkira mata ba kama daga turawan yamma da kuma masu ikirarin mulkin demokuraɗiyya wanda demokuraɗiyya suna ikirarin ta ne kawai ga baki ba ta kai zuciya ba muna goyon bayan mali da duk wani mai niyya kawo alheri ga kasashen mu na afirka allah ya kawo mana zaman lafiya a kasashen mu na afirka mai magana na zp ibrahim rugar malam shagallo ku gamin daga sokoto a na najeriya ku tashi lafiya biyu to kada a shafa cewa ana tare da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan radio hausa poh malami na gaba gare ka. assalamu alaikum gidan radio bihot hausa da farko sunana tasiu unguwa tudu da magaran nishar to dangane da hasashe da masana suka yi na cewa a damunar bana za a samu ambaliyar ruwa musamman ma a kasashe na yammacin afirka to yana da kyau wannan shugabanni na kasashe su tashi tsaye su kawo iya tasu gudunmuwa na ganin sun kawo wa al'umma sauki na wannan ambaliyar ruwa musamman ma wajen yashe tabakuna da gadaduwa ko kuma in ce kwalbati wanda su ne dai zaka ga yawanci hanyar ta ruwa zaka ga al'umma suna kashara suna cikawa kuma idan damina ta yi babu damar da ruwa zai samu ya huce kuma mataki na gaba shugabanni da za su ɗauka wannan magana ta sare itace wanda duk ita ma tana ɗaya daga cikin abubuwan da ke haddasa wannan ɗumamar yanayi na gode gidan radiyo biyu ta hausa daga tasiri unguwar tudu da magaram nijar to da wannan ne kuma zan jalin zamun shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu masu sauraron yanzu kuma sai mu na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin duniyar mu a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaƙa da siyasar ƙasa da ƙasa. da suka hada da wannan yanki na yammacin asiya to a yau za mu dubi ne a kan shirin da ake yi na kafa wani kawance na soja a nan yankin yammacin asiya wanda zai hada wasu kasashen larabawa da haramtacciyar kasar isra'ila da wasu manazarta suke baiwa sunan wato nato ta yankin gabas ta tsakiya to da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana yankin yammacin asiya wanda aka fi sani da gabas ta tsakiya ya fuskanci kai da komowa masu ban mamaki a cikin watannin bayan nan daga cikin irin wannan kai komo ɗin da akwai taron da aka yi a yankin naqab na sahara palestino da ke ƙarƙashin mamaya a ranakun 27 da 28 ga watan maris na wannan shekara ta 2022 taron ya hada ministocin harkokin wajen kasashen amurka masar maroko bahrain da kuma haɗaɗɗe daular larabawa a ƙarƙashin bakuncin haramtacciyar ƙasar isra'ila wannan ne karan farko da aka yi taro irin wannan tun da aka ƙirƙiri haramtacciyar ƙasar isra'ila a bagiran palestino ba kuma da jimawa ba da yi da nan ta wall street journal ta amurka ta ɗauki wani rahoto da yake magana akan wata ganawa ta sirri da aka yi a tsakanin manyan jami'an soja a yankin sharmu sheikh na kasar masar waɗannan manyan jami'an sojan dai da suka halarci taron sun kunshi babban hafsan sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila afif khabi da janar fayyar bin hamad arwali na saudiya da shine babban hafsan sojan wannan ƙasa sai kuma wasu manyan jami'an soja na qatar masar bahrain da haɗaɗɗiyar daular larabawa manufar taron da ita ce ɗora harsashin kafa wata rundunar tsaro ta bai ɗaya a wannan yankin a tsakanin ƙasashen da suka halarci taron a ranar tara ga watan yuni da ake ciki kuwa tashar talbijin ɗin channel 12 ta haramtacciyar ƙasar isra'ila ta watsa wani rahoto akan kafa na'urar hangen nesa ta rada ta haramtacciyar ƙasar isra'ila a ƙasashen haɗaɗɗiyar daular larabawa da kuma bahrain wannan ma da duk yana ƙarƙashin ƙoƙarin kafa ƙawance na soja da wasu suke kira da nato ta gabas ta tsakiya dama ba da jima bane dai sarkin ƙasan jordan abdullahi na biyu ya bayyana fatansa na ganin an kafa kawancin soja a wannan yankin wanda zai yi kama da kungiyar jejeniyar tsaro ta nato yana mai kafa sharaɗin cewa waɗanda za su shiga wannan kawancen su zama ƙasashe ne masu ra'ayi iri ɗaya kafin mu ci gaba da yin bayani akan wannan sabon kawancen da ake son kullawa za mu yi dubi akan ita neto da ake son akwafa. kwafa ita dai wannan kungiyar kamar yadda a shirye-shiryen baya muka kawo cikakken bayani a kanta an kafa ta ne a ƙarƙashin wata yarjejeniya da aka kulla a shekara ta 1949 tsakanin ƙasashen da suke gaba tekun atlantika ta fuskoki biyu ƙasashen ko sun haɗa amurka da kanada ɗaya ɓangaren sai kuma wasu ƙasashen guda goma da dukkaninsu suke cikin nahiyar turai manukar manufar kafa wancan ƙawancen kuwa shine zartar da manufar amurka na hana tarayyar soviet da ƙawayenta sakat alhali sun yi ƙawance da juna a lokacin yakin duniya na biyu wajen fuskantar jamusawa za a iya cewa amurkan dai ta rika amfani kuma har yanzu ma tana ci gaba da amfani da ƙungiyar ta nato domin shimfiɗa ikonta a duniya da hana soviet a wancan lokacin jayayya da ita a wannan fagen hakanan kuma mayar da ƙasashen turai a ƙarƙashin nata ikon da sarrafa su yadda take so amurkan dai ita ce mafi ƙarfin soja a tsakanin dukkanin mambobin wannan ƙungiya hakanan ta fuskar tattalin arziki ta taɓa fito da wani shiri da aka baiwa sunan marshal wanda ya farfado da tattalin arzikin turai da ya durƙushe sanadiyar yakin duniya na biyu tarayyar soviet ta kafa nata ƙawancen domin mayar da martani a kan nato wanda aka baiwa suna da ƙawancen wasu kafuwar waɗancan ƙungiyoyin ƙawancen biyu ya kasa duniya gida biyu tsakanin gabas da yamma gabas ita ce tarayyar soviet da kawayenta a cikin nahiyoyin duniya sai kuma yammaci wanda ya kunshi amurka da wasu ƙasashen turai da masu ƙawance da su an ci gaba da jayayya da rikici a tsakanin ɓangarorin biyu ta hanyoyi daban-daban na tattalin arziki da kyan asiri a wasu lokuta ma hadda yaƙi musamman ma dai a cikin nahiyar afirka asiya da kuma can yankin latin to sai dai bayan rushewar tarayyar soviet ƙungiyar nato ba ta rusa kanta ba ko ta sauya ƙidata kamar yadda watakila magautanta za su zata maimakon hakan ma ta rika matsawa gabas tana shigar da tsofaffin kasashen wasu a cikinta a tsakanin shekara ta 1999 zuwa ta 2004 adadin mambobin wannan kungiyar ya tashi daga kasashe 21 daga lokacin da aka fata zuwa kasashe 30 to ta yaya za a iya fahimci kiran da ake yi na kafa kungiyar jirgin tsaro a yankin gaba ta tsakiya mai kama da nato shakka babu amurka tana son ta ci gaba da shimfiɗa ikonta a kan duniya kuma tana da maslaha ta ta ƙashin kanta a cikin wannan yankin na yammacin asiya musamman ma dai yakin da ake yi a ƙasar ukraine ya sake dawo da yanayi na baya na yakin ruwan sanyi saboda haka amurka da magauciyarta ta wato rasha za su yi amfani da duk damar da suke da ita domin ganin cewa sun dakile iko da tasirin da kasashen suke da shi a fuskoki daban-daban na duniya. sai dai a fili yake cewa da wuya amurka ta ɗanfara wa ƙasashen yankin dokar kara junansu idan wata ƙasa ta fuskanci hari kamar yadda yake a ƙarƙashin ƙungiyar ne tsaro ta nato dalili kuwa shine amurka ta kwana da sanin cewa wannan yanki na yammacin asiya wanda aka fi sani da gabas ta tsakiya yanki ne da yake cike da abubuwa masu cin karo da juna don haka babu wata yarjejeniya wacce take yin karko ta dawama a cikin wannan yanki hatta yarjejeniyar da aka kulla da ake kira ta abraham za ta iya zama ta fuskanci makomar da wasu jonoyi a baya suka fuskanta a dalilin haka ne amurkan ta fifita kulla alaƙa tsakaninta ɗaiɗaikun ƙasashe su ma sauran kasashen a tsakaninsu ta wannan hanyar ce za ta iya kare maslahata a cikin yammacin asiya a lokacin yakin cacar baki an yi ta yarjejeniya da ta shahara da aka sani da suna yarjejeniyar bagadaza wacce kulla take da wuya ta rushe don haka abinda amurka take son gani ya faru a wannan yankin na yammacin asiya a yanzu shine na farko tabbatar da tsaron haramtacciyar ƙasar isra'ila ta hanyar ba ta makaman da ba ta sayarwa da sauran ƙawayenta larabawa a wannan yankin ta yadda za ta so ganin cewa haramtacciyar ƙasar ta yahudawa ta fi dukkanin ƙasashen da suke a wannan yanki a bisa tunaninta karfi na soja. ya zamana ta da fifiko na soja a kansu maslaha ta biyu ta amurka ita ce tabbatar da cewa makamashin da ake da shi a cikin wannan yankin ya ci gaba da zuwa kasuwannin duniya na uku yin aiki da kasashen larabawa bisa wannan ma'auni yadda za su ba ta haɗin kai akan waɗannan abubuwa biyu da muka ambata. wato gwargwadon yadda kasashen larabawan za su taimaka wa amurka wajen ba wa haramtacciyar kasar yahudawa kariya sannan kuma gwargwadon yadda za su ba ta haɗin kai su rika fitar da makamashi zuwa kasuwannin duniya saboda ya karye amurka da kawanta su saya cikin sauƙi to waɗannan abubuwan su ne za su ayyana alaƙa amurka da ƙasashen na larabawa. domin kuwa waɗannan abubuwan guda biyu tsaron haramtacciyar ƙasar isra'ila da makamashi su ne suke da muhimmanci a wajen amurka kuma a su ne take ƙulla alaƙa take bunƙasa ta da ƙasashen larabawa to masu mu da sa'aya a nan saboda lokacinmu ƙurare ne da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara. kafin mu karkare muna ga yadda ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. yanzu kuma sai shirinmu na gaba wato ansoshin tarbiyya. amsoshin tarbiyya. bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na amsoshin tarbiyya shiri wanda yake ansa tambayoyinku na tarbiyya daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran kuma tahir amin ne zai kasance tare da ku a wannan shirin da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. madalla masu sauraro shirinmu na yau zai yi magana ne dangane da raya dare da ya zama ruwan dare a wannan zamani a kasashen duniya da dama daga ciki har da kasashen musulmi wannan yana daga cikin tambayar da mai sauraron mu muhammad iliyasu na birnin lokoja ya aiko mana sana a cikin shirinmu da ya gabata mun fara ansa tambayar tasa inda muka bayyana cewa raya dare da ya zama ruwan dare a duniya halin yanzu bai da asali a musulunci sai dai a wasu lokuta mun kuma fara kawo ayoyin alkur'ani mai girma wanda suka yi magana dangane da hakan da yadda allah ta'ala za mu dora daga inda muka tsaya makon da ya gabata mumini yana da imanin cewa dare yana da ayyukan da yake bantu da shi kamar yadda rana ma yake da ayyukan da yake bantu da su sannan garwaya tsakaninsu bai dace ba dangane da wannan manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana a fili a kan cewa ana raya darare ne a wasu lokuta keɓantattu kamar inda yake cewa babu raya dare sai don abubuwa uku yin tahajjuji da karatu alkur'ani ko don neman ilimi ko kuma amarya wacce ta shagaltu da mijinta don haka wannan shine asali wato rashin raya dare shine asali sai a wa'annan darare da ya ambata a cikin wannan hadisin ko kuma wasu al'amura wa'anda suke buƙatar raya darare masu muhimmanci wasu daga cikin wa'annan al'amura da sun hada da wa'anda suka zo cikin wasu ayoyin alkur'ani mai girma daga cikinsu akwai kira zuwa ga tafarkin allah ta'ala kamar yadda annabi nuhu salam yake faɗa a cikin wannan ayar ya ce ubangiji na na kira mutane na dare da rana cikin suratun nuhu aya ta biyar ko kuma don bautar allah ta'ala a cikin dare kamar inda yake cewa daga cikin dare ka yi sujada gare shi ka tsarkake shi dare mai tsawo cikin suratul insa na aya ta 26 a wata ayar kuma yana cewa kuma da dare sai ka yi hira da shi a kan nafila a gare ka akwai tsammanin ubangijinka ya tayar da kai a wani matsayi godadde. cikin suratul isra saba'in ta tara, ko kuma kamar yadda ya zo cikin wannan hadisin inda yake kwadaitarwa ga sallar dare ko tahajjudi yake cewa lalle allah ta'ala yana son sai ya ambaci abubuwa da dama daga cikinsu ya ce raya dare da sallar dare wannan kamar yadda ya zo cikin littafin fiqhu shafi na 474 muna iya cewa wani abu da ya game dukkanin abubuwan da muka ambata a sama sun hada duk wata biyayya ga allah ta'ala a cikin dare ko tsarkake shi ko neman gafara da sauransu suna daga cikin abubuwan da aka halatta raya dare don su kamar da yadda ya zo cikin wani hadisin inda suke cewa kowane ido sai ya yi kuka a ranar kiyama har zuwa inda ya ambaci wasu abubuwa zuwa inda yake cewa idanu wanda suka raya dare kan tafarkin allah ta'ala kamar yadda ya zo cikin sawabul amal shafi na 177 ko kuma yadda aka karɓo daga gare su suna cewa jin daɗi ya tabbata ga idanu waɗanda suka cewa runtsawarsu saboda biyayya ga Allah ta'ala kamar yadda ya zo cikin uyunil hikam shafi na 313 a cikin wasu ruwayoyi yin haka shine bautar Allah ta'ala mafi girma kamar yadda suke cewa mafi kyawun bautar allah ta'ala shine rashin barci tare da ambaton allah ta'ala shi ma cikin uyunul hikam shafi na 112 sai kuma kamar yadda kowa ya sani idan mutum ya raya darare masu tsawo to da wuya kuma ya aiwatar da abubuwan da suka hau kansa ko kuma suka zama wajibi a kansa da rana kamar yadda ya dace don haka ne limamai masu tsarki daga iyalan gidan manzan allah sallallahu alaihi wa sallam suka tsara mana yadda raya dare ke kasancewa don ya zamanto ba mu kasa aiwatar da ayyukan da suka zama lazimi a kanmu da rana ba da yardan allah a cikin shirinmu na gaba za mu yi magana dangane da tsarin raya dare wa'anda limami masu tsarki daga iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka tsara mana masu sauraro a nan za mu da sa'a a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan lakai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi madala masu sauraro yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato afirka a yau afirka a yau jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na afirka a yau shirin da ke bibiyar wasu lamurra da suka shafi nahiyar mu ta afirka To yau shirin zai kai mu jihar Zandar ta jamhuriyar Nijar inda majalisar shawara ta jihar ta gudanar da taron ta na biyu a bana wanda a yayinsa ta yi bayani game da wasu ayyukan ci gaban jihar da ta kaddamar da ma waɗanda take son cimmawa da nufin taimakawa al'ummarta da ma inganta ayyukanta. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. To madalla a jamhuriyar Nijar a ranar Litinin 4 ga watan Yuli nan ne majalisar shawarar jihar Zandar ta gudanar da taron ta karo na biyu a bana mai manufar fayyace irin ayyukan da ta gudanar tun bayan kafuwarta da ma waɗanda take son cimmawa domin rage wa jama'ar ta wahalhalu da ma yadda ita ma za ta gudanar da ayyukanta. a game da ayyukan ci gaba majalisar shawarar ta zandar ta zuba kudade a fannoni da dama da suka shafi rayuwar jama'a da suka hada da bangaren kiwon lafiyar al'umma da dabbobi haka kuma a wani mataki na inganta ayyukanta majalisar shawarar ta zandar ta gina wani katafaren zauranta domin gudanar da ayyukanta wanda ya laƙume sabar kuɗi sefa sama da miliyan ɗari a bangaren kiwon lafiyar al'umma tallafin magunguna na sefa miliyan goma ne majalisar ta baiwa ma'aikatar kiwon lafiya ta al'umma ta jihar ga dai karin bayanin da malam asan amadu shugaban majalisar shawarar ta zandar ya yi wa musa malam sule mun ba da magunguna na yaki da cututtuka kashi-kashi kamar cutar cizon sabro kwalara da sauransu to wannan magani kaɗan ne daga cikin rukunin magunguna da muke badawa saboda ko kahin wannan kamar sau biyu a mana mun kama ma babban ma'aikata ta jiha da kalolin magunguna kuma mun kawo dauki na magunguna ga wannan babban likita aihuwa wanda ake ce ma santar merafa kuma eh, harkar kiwon lahiya muna tanade-tanade na komawa makarantu na badi dangance da matakan da muke ɗauka na yaki da wannan sabuwar cuta wanda ake ce ma covid-19 mun kuna tuni bara a komawa makaranta mun kama kuma bana ma insha Allah muna nan muna tanade-tanade na yara za su koma lakwal dangance da kaman sabulluka na wanke hannu dangance da canhu da sauransu dai duk wani abin abin da ya kamata a kai musu insha Allah za a kai musu yadda aka saba shine na muku a jimilce kudin da muka sa kuma da wanda za mu sa mun rubuta a wannan babi kimanin miliyan dari kuma insha Allah za mu kashe su gaba daya eh, nan zuwa ƙarshen shekara kama a fannin lafiya ta dabbobi ma akwai rawar da majalisa ta taka eh, sosai eh, fannin kiwon lafiyar dabbobi mun musu tanadi kuma mun aika musu nan da kamar sati uku da ya wuce su ma magunguna ne dangance da bukatar su muka ce sun rubuto mana sun rubuta mana kuma mun ba su magunguna kuma mun dan tallafa musu a abinci na dabbobi mun san jihar da magaran ita ce jiha a duk faɗin ƙasar nan wadda ta yi kowace eh, albarkatun dabbobi yasa muna muna kula da su sosai dangance da yadda wannan fanni yake tahiya kuma bakin gulgudu dangance da abin da muke da shi muna kama musu duk kowace shekara bana ma musu shi kuwa a nasa bangare malam haru kalla mataimaki na biyu na shugaban majalisar shawarar ta zandar bayani dalla-dalla ya yi kan zaman taron nasu karo na biyu na wannan shekara wani babban mashawarta kenan mashawarta ce wanda eh, ta shahi dabar tunda ita majalisa ta jihar da magaran gaba daya majalisa ce wanda aka kafa saboda ci gaban jihar da magaran duka gaba daya dangance da wannan ne yau muka yi mashawarta babbar mashawarta wanda za ta kula duk wani shawara duk wani tantamana za a yi a jihar da magaran dalilin wannan ne muka kokarta kenan wannan babbar mashawarta ta shaɗa makaranta kokarta ta gina wannan mashawarta saboda mu samu halin da za mu daga da za mu tantamna dangance duk da abubuwan da suka shafi ci gaban jihar da magaran ina na iya cewa a yanzu kun yi naku kun huta da na aro insha Allah alhamdulillah yau godiya tabbata ga Allah ubangijin halittu yau gaskiya jihar da magaran ta yi nata ta huta da da aro tunda dama babban makasudin wannan aikin ya zama mun dauke wurin kanmu da kanmu tana iya daukar mutum nawa ito mashawartar nan lahi an estimation ta dauki mutumin da ya yi dubu ma za ce insha Allah to gashi albarkacin wannan kaddamar da wannan ɗakin shawara da kuka yi naku na kanku kun buɗe wani zaman taro wanda shine na biyu a wannan shekara ta 2022 me ake iya rike dangance da wannan zaman taro na kuma me za ku mai da hankali eh, shi dai wannan zaman taro namu na farko eh, eh, akwai na farko akwai buɗe taron shi kanshi kenan bude taron kenan an ce bude taro kenan an bude taro akwai abubuwan da za a tantamna a kansu kenan wani abubuwan za a tantamna da kansu ka san akwai ba da magani da za mu ba eh, babban eh, ma'aikata ta jihar da magana mai kula da harkar eh, kiwon lahiya kenan akwai wannan a ciki kuma akwai magungunan da aka bada kuma akwai tantamna da muka yi waccan da ta wuce ita ma akwai ta a ciki kenan za mu maido ta baya a tantamna a ji daga ina aka tsaya kuma yanzu daga ina za a tashi ka gane akwai wannan kuma akwai eh, ma'aikata ta mai kula da karo mai kula da harkar karo ita ma za mu ba ta ya ba mu amsa ya mu tantamna bisan kan shiga da huta na kuɗi na jihar da magaran abin da shafi kwansai regional wani babban mashawarta ta jihar da magaran na biyu kuma akwai akwai eh, wani wani da ake ce mishi kiwon bunƙasa kiwo kenan abin da shahi eh, kiwo a jihar da magaran kenan duka abin da shahi dabbobi eh, kiwon dabbobi da kula da lafiyarsu da komi da komi shine kuma akwai wannan shi ma za mu tantamna wakilan kenan masu ilimi mai zurfi wanda suka shahi wannan haraka ta kiwo su ma za su zo su ba mu amsa to kamar a ƙarshen wannan zama na ku kuke jira da dukkan wa'annan wanda kuka zana da wannan ayyuka da za ku yi ga su 'yan majalisar mashawarta ta jihar da magana shi duk koko da ake bori guda ne ake a tsayi duk kokowar mu da aka zaɓe mu da sunan jihar da magaran a yau kokowar mu jihar da magaran ta ci gaba ta kowane fanni abin da shahi yanayi abin da shahi noma da kiwo abin da shahi lahiyar eh, mutane abin da shahi eh, ilimi don wannan shi ne vraiment babban abin da yake gaban mu wannan wakilai guda arba'in da ɗaya na jihar da magaran wannan shine gurinmu kenan duka in mun kare za su bazu kowa ya yi bincike mu ga man wannan hanyoyin guda hudu da aka ba mu yauninsu ya suke tahiya shine babban aikin namu ci gaban jihar da magaran yana hannun wannan babban mashawartar kuma abin da nake so mutanen karkara duka su gane da mutanen gari kusan wanda ita mashawartar wannan ita ce za ta ɗauki wunin duka abin da shahi jihar da magaran ta kan kowane fanni hallo na komo baya ta kan kowane fanni kenan nan ne kamata mu ba da mahimmanci mu ba da ƙarfi eh, ya zamanto eh, mu ɗauki yaunin karkarar mu mu ɗauki yaunin jihar mu saboda jihar mu ta ci gaba an zaɓe mu zaɓaɓɓu ne mun zo don mu kula da wannan fanni shi ne yasa eh, bambancin cin gashin kai da kai da sauran aiki tun da dai in an ce ci gashin kai da kai kenan zaɓaɓɓu ne wanda aka ɗauka don su kula da duk wannan yanayin guda hudu da aka dana hudu. To, kamar da mataimakin shugaban majalisar mashawarta ka shi kamar wasu irin magunguna ne ka taimaka kuma a irin wannan ko ne ya kai ku ga ba da wannan Ito, su dai magunguna magunguna ne kamar wanda suka shahi duk cututtuka na zamani na yanzu ƙananan cututtuka na zamani na yanzu wanda ake fama da su wannan su ne aka ɗauka don a tuna zamanin damuna ne muke ciki kenan akwai magungunan da kowa ya sani birni da ƙauye wanda ake taimakawa mutanen karkara a kansu da mutanen birni a kansu bisan wannan ne muka bada wannan taimakon kuma wani jan hankali za ku game da wannan taimako da kuka bada na ganin cewa ya isa ga waɗanda ake yauwa kuma wannan zan ja hankalin kamar su masu aikin mu ba da ne muke amma jin hankali za masu aiki kamar likitoci su ba da himma saboda su taimaka ma mutanen karkara dangance da basu wannan magunguna ya isar gare su saboda mu mun bada amma kuma su za su aikata. Shi kudin magunguna sun kai nawa? Eh to wannan kudin magunguna da ja ba na shaida muku shi ba da ke shugaban majalisa na jihar da magaran gaba daya sai ta shugaban majalisa na babban mashawarta ta jihar da magaran ya gaya muku komi da komi dangance da abubuwan da kuɗin da aka kashe bisan kan wannan magunguna a jawabin shugaba ya ce za ku kashe miliyan 100 cikin wannan shekara wasu kamfanin kiwon lafiya ne kada. eh to ka san kiwo an ce kiwon eh, kiwon lahiya ai kiwon lahiyar ba ta mutum bace kadai akwai kiwon lahiyar mutane akwai ta dabbobi kuma duka wannan ta shahi eh, conseil regional wannan babban mashawarta ta jihar da magaran duka ta shahe ta kenan an ce san miliyon ba muna nihin bane a ce wuri guda ne non non kenan lahiyan nan ta shahe dabobi lahiyan nan ta shahe mutane kenan kowane fanni babban mashawarta ta jihar da magaran tana taimakawa game da wannan taron da ma ababen da majalisar shawarar ta zandar ta cimma ga ra'ayoyin wasu daga cikin wakilan talakawan na da magaram. Wannan majalisa ta jiha ta da magaram majalisa ce wadda take vraiment kokari sosai a game da al'amura na ci gaban jiha musamman abin da ya shahi kiwon lahiya makarantu eh, noma kiwo ana ta aikace-aikace kuma al'umma tana jin daɗi kuma abin da muka zo yau gani ya ƙara burge mu saboda mun ga an gina babban ɗaki na shawara na eh, conseil regional musamman wanda ba a ƙara zuwa wani guri in za a yi shawara a nan za a rika yi to kaga wannan ci gaba ne a gurin al'umma a gurin conseil a gurin executive na conseil regional don muna godiya ta musamman ga gaba ɗaya conseil regional na jihar da magaran da kuma wanda suke kula da zartarwa eh, alhamdulillah gaskiya mun gode mu Allah gurin mu ya cika da yake muka samu inda zan rika tattauna da muna zuwa MPA nan mu koma NSP yanzu gashi cikin iko Allah mun yi namu na kanmu kenan sai mu sai mu ma Allah godiya gida da ya sa Allah ya gwada mu wannan lokacin. Tana haka zai muku dama ku tsaya ku yi aiki a tsanake domin kuma al'umma da suka zaɓe ku aiki. Eh alhamdulillah eh shi ne wannan ɗakin da muka shi ne muharin da muka sa abin da muka sa gaba mu samu inda zamu rika tattauna hankali kwance ba tare da wani wani hankalin ka tashi ba in ko zo ko aiki na zuku na talakawa kenan saboda talaka ne muka aka zaɓe su suka zaɓe mu kenan mu samu dama da zamu tattauna mu aiki aiki nasu a hankali kwance. To masu sauraro da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma wani jikon idan Allah ya sake haɗa mu. Kafin nan a madadin kowa da kowa musamman Musa Malam Sule da taimaka da waɗannan hirarrakin tun daga birnin Zandar. A nan ni Hassan Barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. masu sauraro tun da muna da sauran lokaci ga wasu daga cikin labaran da kuka saurara. Iran ta yi watsi da zargin da aka yi mata na siyarwa da kasar Rasha jirgi mara matuki. Ministan harokin wajen kasar Iran Amir Abdullahiyan shi ne bayyana hakan a wata hira da aka yi da shi ta gidan talabijin, inda ya nuna cewa Iran tana kaucewa duk wani mataki da zai iya ƙara rurutotar rikicin ƙasar Ukraine kuma ba ta taimakawa duk wani bangare da ke da hannu a rikicin ba. har ila yau bai tabbatar da batun yiwuwar sayarwa da kasar rasha wasu na'urorin soja ba amma ya ce muna da dangantaka mai karfi tsakaninmu da kasar rasha ciki har da batun tsaro amma dai ba za mu taimaka wa duk wani bangare da yake da hannu a yakin na ukraine ba don muna fatan ganin an kawo karshen yakin cikin gaggawa a ranar ta gabata ce wani jami'i a gwamnatin amurka ya yi kirarin cewa iran na shirin mika a kasar rasha ɗaurin makamai ciki har da na'urar da ke iya goya makamai masu linzami kana kuma ya zargi iran da shirin ba wa sojin kasar rasha horo ka yadda su sarrafa jirgin sama mara matuki inda a cewarsa aka fara horarwar tun a farkon watan yuli da muke ciki duk da yake cewa bai bayyanar da wasu hujjoji da ke tabbatar da zargin da yake yi ba. Ƙungiyar Hezbollah ta ƙasar Lebanon ta yi barazanar hana Isra'ila sayar da iskar gas. A wani jawabi da ya ta gidan talabijin a jiya Laraba, sojan ɗin ƙungiyar Hezbollah ta ƙasar Lebanon sai da Hassan Nasrullah ya gargaɗi Isra'ila da ƙasar Amurka cewa idan aka hana Lebanon cin gajiyar arzikin da ke cikin teku to ba ta bari isra'ila ta yadda iskar gas da man fetur ba har ila yau ya ƙara da cewa dakarun soji na hezbollah na ci gaba da sa ido a dukkan wuraren da yahudawan sahiyuniya suke gabatar da suke suke a gabar tekun falastinu da ta mamaye kuma dakarun gwagwarmaya a shirye suke su yi amfani da sararin samaniya da teku da tudu wajen kai hari kan makiya domin kare haƙoƙin al'ummar labanan a cikin jawabin nasa ya ƙara da cewa shata iyakar teku yana da mahimmanci sosai kuma ta ce sahihiyar hanya ta ceto kasar labanan da al'ummarta ba wai yaƙi na cacar baki ba kana ya yi kira ga mahukuntan kasar da su yi amfani da ƙarfin 'yan gwagwarmaya wajen kwato 'yancin al'ummar ƙasar a tattaunawar da za su yi da masu shiga tsakani na amurka kuma kada su bari kasar Birtaniya da Isra'ila su yaudare su. Da yake ishara game da barazanar da ministan yaƙi na Isra'ila ya yi kuwa, Said Nasrullah ya shawarce shi da ya tambayi sojin da suka sha kashi a hannun dakarun kungiyar hezbollah a yakin shekara ta 2006 yana mai jaddada cewa hezbollah yanzu ta fi ƙarfi sosai ta fuskacin dakaru da kayan yaƙi fiye da kowane lokaci a baya shugaban ƙasar iran ibrahim ra'isi ya ce rangadin shugaban amurka a da tsakiya bai samar da tsaro ga isra'ila ba da yake ba. bayani a taron da ya gudanar da majalisar ministocin kasar ibrahim ra'isi shugaban kasar iran ya faɗi cewa Ran gadin da shugaban amurka joe biden ya fara a gabas tsakiya a jiya laraba da ke sa ran zai bi kadin manufar amurka na kulla hulɗa tsakanin isra'ila da kasashen larabawa ya san da san cewa ba zai samar da tsaro ga gwamnatin mamaya ta isra'ila ba ya ce idan da ya bar manufar ran gadin shugaban amurka ita ce ƙara ƙarfa gwamnatin yahudan sahiyuniya da kuma karfafa dangantaka tsakanin isra'ila da kasashen larabawa kwatattakon da sanin cewa hakarta ba za su cimma ruwa ba masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da rana idan la kai mu za ku sake ji mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da dumi-dumin su a hali yanzu a madadin duk wanda kuka ji muryoyin su tayar amin yake cewa a yi ne lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh